الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بابا سعد ثبت يا الله صلاة تيتي يا من تيولي ثبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم أم من النار safu gusu ko ya juma'a ula 1435 kanin na nigeria na ajin daidai ba safu gusu a juma'a sani na nan na dai safu gusu ya april 2014 kanin na miladiya ne daga littafin ya adabul fitbatu wa fafin ya shekh amru abdulmuni salimu ya la bayani bai cin adabul bina'i wal mu'asharatu zawjiyya ladabi shi na shi laban consummation ya wani ko na shi laban dinawu jina laban dukulu jina ya zagaya wajen ruwan yi nci agandan kata yi ni woke wọn ajiji na ti ma wọn ajan pẹ̀gán tàbí rígan náà gẹ̀yẹ́ hmm. fún òkú fàbí then page 99 adèké agayin dàgí ládà ẹ̀wọ̀ àti ó ládà èmi bóun náà nci agbèkí láta zọ̀gùn yẹ́ bú wọn náà e ẹbẹ́ na wọ́n na yẹn ló ti jìnà wọ́n á náà bá inú mọ́ wọ́n á wọ ojú ọmọ òun jẹ́ kára ayíyù yìí òun ya shi mafariyar yawon nare wanda nini ya shi ne muhimmanci sarawar rayuwa ya da yi na. ofe mawo tudu sai ki goyi ta sai bu na rayu yo na kaza zamani ga da jifo sai za ta bi e faye ko wuce shi nan hatta kan zagi ga ku koce goto yagi ko e firi na jiwa ya yan wezu ko koluba sai ba e tinga ga ba wuya ne ba sallan mu dabanin goyen zu lamu tu ko firi na jina da ba wuya salafu salihu shi ga mai ba da alkhairi gana mini ba wuci wa bela da wuci gayi ma yi sahabu mina taslimi inda albinai ene wadda bai ganga gan wa gada bayan yugo la sallamu ji فكان صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل على زوجته الجديدة annabi ne wa ga yace ki da an ta tabbata na kwace nga ga da bai ni wurugo yulqi alayha tahiyyat al-islam wa hiya salam waju sauni ani sayamu musun jira mai salamu lai sallama jin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kama warada fi hadisi ummi salama yanu lana hadisi ummi salama radiyallahu anha ga anna an-nabiyya lamma tazawwajaha sai dai kakuna na hannun sa sallan fawuya wani fara da an yari kula alaiha alaihi mawazin wa gadai ta wani sallama na ga sallama ji ibn hibani galo bi akhlaqu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bu wa ne ga nan da mini bawu ya annabi sa sallam wa ce dai ya daga gadaka ta yi yugo mula sallamu jina mun ga gaga na miso ga juyawo miso maga kito kata wuce miso maga tumu fiyanci miso maga tuto gado ciwo ka miso maga ji ka zuwa kan diga ga don dole min ji sallama a'a ah, ah, ngo le in zagin na zawo ruru tula ga da no godiya tula le ku kata ni ba jiliya ko ne eh, na ji zuma ra mu na jimini da mi aji bwana ya ojo to ara ayugo be ni ula le ni ngo to le ase ni babu kata ni ga bo e le wuce yinan na masu ku nga ce wuta buji muka wanda gwaba a jindo ca nga mai wayo ga gan ebo ejo wuci ga da sun na gandu na sun yuci ya bu waju kara kara da to sai da ya gudu ko saboda sannan mu wuci na waju na suku wale mu ga ejo wuci na ke abu da kuma wala da suna wasu na ga ke ebo na wuje yole biya no mafi na waje da yina kaga yi labari ne na da yawo na ayi labari ya walile ganci ngamala ezaga bazaura payawo bazaura ɗaya na da yawo na liyani ko wane ga e e ya joyi na shi wadda da bazaure akun ejentuya ya ji woto da zaura no da fawa da hannun da experience ga wato ne ya ba ne bane wajen wato ne wale ya ba ne baru fola to ban zagi da ni zagi na mutu gili ni bai bai fani sai bugu ya wago ga ga dai tai no bo waji biyo waji sallama min lada yujo be ma yustahabu taqdimuhu lil arus min ash-sharab qabla al-bina'i ene wagan e bagajin lu yayin uye fi fi kanu dikinan kanu tubuna na kami ke ba da nan zuma wucin bayanin a sallama jina wa da bai wula ya ci fitin da culu yayi yi ko nuwa ko jus. ko soft drink na nadiya mai fina ta zai da sun wani ta yabba nan ga wale na ngayen bayan zagila cika wa lawu ga wai wawu ko na make lawu ya ce kibo wa lapson ba bi boye takani ebon gabi ebo hadisi ya asma binti yazid radiyallahu anha ga inni qayyantu aisha li rasulillah yana na aisha kunyu fani tula da ba ni bi sallam thumma ji'tuhu kunci da abu ma'ana kunci da ba ni bi fa da an tuli jalwatiha kunci a ni bi gudu cinyule fa ja'a ani biki madadi fajalasa ila jambiha ani biki afiyatu na naisha aisha fa utiya bi usi laban atlanu anu abayu thumma nawalaha annabi sallallahu alaihi wasallam fashariba ani sa san ci mafi nono wannan thumma nawalaha annabi ani sa san ta nono nan laya na na aisha ko fa khafa datra sa ya sahiyat na naisha ce ya ci e lada ta hannu take su be qalat asma'u asma'u ga fanta haka wuce nan wubu wa kultu la wuce nan? kuzi ni yaji nabi sa sallam wa daga yi gwaya nabi sa sallam qalat fa khastu fa sharibtu shay'an fa fa akhazat fa shariba shay'an asma duk yazid yan na na ka tugo wuce jiki wuce fi yin luci nini ladabi ne wa ga yanzu ji ya ce mafa nunga gunde yin woro yanzu ni na ko salatu rakatain bila rusi qabla al-bina'i biha alana tuna jiraka guba kami o jiki nan kami o tobu nan zuman wucin aiwa ga yanzu na tuna jiraka guba ta an abi wa ili da dai ba abi wa ilo kalan gan ja a rajulun min bujaila ila abdullah wa ibnu mas'ud za ba yi ba bujaila wanda ba abdullah ibnu mas'udi fa kalan gan inni tazawwajtu jariyatan ya ujigin za ujigin su gindo ciyawo wai ni to an tafi ka ni ai buzu da ni amma mu yi su da kun ga ga mu ya so bayin za gi wucin sai bin nan goma a cikin rayuwa fa qala abdullah abdullah ga innal ilfa min allah abdullah bin mas'ud ga zagu ba wa doki daga ba so ko mu fejo wa innal farka min ash-shaytani sai eh, zagi ma la gabe doji da ba shi ta mu kabe liya kira ilai ma halallahu ebu la nan da yana to jaji halaliya wani sai za da khalta alaiha wa ga ga dai bayani yobo fa murha falitusalli khalfaka rak'atayn jin foro gula na filar ka wa mini suku e wa ga sallama ko e wa ga wala wọ́n lè wọ̀ sọ́dá sí pẹ̀láyù sí wọ́n ti gbọ́wọ́ jẹ́ àwọn àjọ tí ó tó ń gbò fíhàn rẹ̀ wà fẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tí ó wà láàrín tí ó kó àtìrí okó pé ní òun jà àmọ́ wọn lẹ́yìn ọkùnrin ní ó tó àtìrí ọ̀rọ̀ sí ayé wọ́n lè wọ́n àdé sí àwẹ̀ wà á dé mẹ́tọ́ yà kí èyí jíṣẹ́ àjọ yá ẹgbẹ́ lóru tí ó ta ya alulaji wato wunji sallah su bo bo to ba ji liman inu jike ni imam ya ga na jizo ni da ni goye la ne tuna ma ta min al akhdhi bi nasiyati al arusi wa du'a ila hadhihi barakati ina wa ko ya ezulagu sun kina eh yanku ya inu bona mana awa sun kin goro wa mu ba do ya albarka kan gan ce e, wa ga ba lagu sinyu ya gun kin yayi goro wuci mu wuci mu ba alkhairu mu ba tari ga ga fa ku ga mu sheru an abdullah ibn amr bin al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza tazawwaja ahadukum imra'atan idza gadda mini yabo canza gijiyawo أو اشترى قادما ko man da shi yin zagin doci fali ya kul nga ji gagan Allahumma inni as'aluka khairaha Allahu ne ba alkhairin yin zagin na biyoyi wa khaira ma jabaltaha alai da alkhairi na jani tutu bone wa a'udhu bika min ga Allahu gan da sharri yin zagin na wa sharri ma a alai da sharri na juta tubone wa idza ishtara ba'iran idza shi kira kuma fali ya kul bi zarwati sinan nga ji lagu su etiye to zubo wali yakul misla zalika wancu gairu wuce za da fi riwayatin sun mali ya kul bin nasu ya ce agwa sun ya gogo wali ya dubu bil baraka nga jin ba albarka nga malaka ya manci ya yi zagi jin goye lagiye ya an yi musulunci wa ko kwale ga hadis ne ba mai gina da abu dawo da ko al-imam na sai kuma amal yawm wal layla to ma ga mace lubi e bana ga ya tarbiya ga afta yawo annin na yo annin na yo annin na yo annin na yo kapu na nga ebe lagwa sun egwu ko lagwa sun ti gboro na nga ji na da pe ege ebe wa ji un si ri pe ege ebe wa ji ko ti ji jeun yan un pe oga sun ne be ba wiyan ni bi ga danu ama kai ni ti asuku wo de abele ba de gon lagwa pe mi ya ji yawo na di za mu ci biya waje ya yi fito mini mu lele nan a ga yawa bi ci yambu eh da waya waza to ba ci bo ba ci raji da ba. Allah ya kiyaye da ta hunga e e ne ji kami wace ba duwi ne pale ga hadis nun la wai la wai ki ene ja sai la to buye ji tsakani e ba bi mi na ko mas'ala yi goro al-istisabu fil waqi wal jima'i ezu wala da etiye baki tsakani e ba bi amma ini na nan nga ni la tuwa ni tumala mini hukan wa e wadi e bai wala da daga bayan sai ci de ba na wa ke ne nga ga wanda yake bai bai bai shawa bu kawai ma e shawo da waga de mawai da ke mino ga wato yin yau da waga wato tuta ci wadana da e tula da mu ke yi biyu anabi go da aka ahadikum sadaka e zu ba ya diwu la bukata ya sha wo sadaku yo na waje lada nan qalu ya rasulullah aga ya wata ce ce ci ayati ahaduna shahwatahu idza bi shi shunga bukata ya shawo wa kun da fi ajiwu ta kala da je kala anabi ga ara aitum yele ya

ene ya lalli ya zaba bi bayin yi lokacin e ba na halalli ya zaba ji na wake ba ma wo mabayin e ni ga na kun fata amma ungaji ungaji jima'i biyu da na wala ji fata na mu umaji jima'i biyu lokacin hailo mu ibn tayyib ne fa kuma harsun lakum ta to harsakum annashitum lafiya shi a ba ta shi ganda ba ta ganda lafiya kaku eh da nan doro nan ga bayanan hadis ne jabir ibn abdullah ya ce tuji da gani ruwi ga yahudi shi a sai ga musulmi ji a ga zandon do na ga so bayi yu eh daga zumona a eh, eh daga zumona ga dana fa wuji ga zandon ne ga so bayi yu duburo na wai gari inni wọ́n da wọ́n á di kí da sùjẹ́ dání kó kó imi wọ́n á di kí da rukú náà má di kí gaya ẹ bá ti ayé tẹ ó là dẹ̀gbẹ́ oṣù mọ́ oṣù nínú ọ̀dà àgùn àlùfọ́dọ̀ jù bó pẹ̀lú ẹ̀rọ ọ̀dìgá ni àwọn ẹni wọ́n jẹ́ ẹni yẹn na kàtí ẹ̀dí ẹbú ọ̀dìgá ni wáyé sọ́kẹ́kẹ́ mi kàtí ẹ̀bẹ́ náà ẹbú ẹ̀là gẹ́ kàtí mi sọ̀dà sáǹdì mọ́ yẹ̀wù di ìgbàgbà ke kéjì á ni na èyí èyí gá bíé èyí èyí gá pàdánù mana aga bia ehun ti ga e, e, jima ehun ti ga je won eji ga di kiyo eji e ni to ko fe tin ni sawu kuma har kun fatu azakum an nashi kun ji za sallam ga mu kubila wa mudbira ma kana fil farji in bawe da ya gboro yayi bawe su ko ya farji bo kun ji kun an ga wa tabadi wona annabi ga aqbil wa adbir wa takil haidata wa dubur dai goroyu da zumoyu amma ga jiki mun eh ga tsobu duburo gangani be haila mun matsala yi goro jawazu tajarrudi min at-thiyab inda al-jima'i ja'i biyu na ya ba da yi a shishiwar guruntu lokacin jima'i na waje wa nazarin zauji ila aurati ta wa aksihi kuma ja'izu yo na ya ba wadacin al'aurayen imi wuje na ja'izu mu yo na imi wadacin al'aurayen ya ba ya bi ma'ana wujine ta ya ba da yi cewa shi yo guruntu. Mm. Wajen ya ko? Mm. man shiga ja'izu yo laifi da ba ne ba da yi ni a tuga ya zagu ba shi gana zandoro madan ba zagen doro ma yaya a shi ja wa gurun tu ko a sai ta bo shi gurun tun laifi da ba ko a sai ta al'aura yadda shi nan e ba di sai muawiya tubun haidata nga nabi sallallahu alaihi wasallam nga aga yawo cikin ya ce ci auratuna ma na aki min hawa ma nazar al'auren yi ki ya daji wuyo ki mai ya lugo kala nin da ifan aurataka wa al'auren ya wata illa min zaujatika inda waya in yawaya aw ma malakati yaminuka ko wujin zagina wa gajina alaihi imam Muhammad to al-imam Abu Dawud to at-Tirmidhi to al-imam Nasa'i to Ibn Majah to alhakimu to albaya ce a sunan lukubura ga gobe daga hadisi ba su na ji ma'ana bi an jaddi hadisi yana na aisha radiyallahu anha ga ma min imra'atin takhlu thiyabaha fi ghairi baytiha a dai zagi da ga ya wuce kuma ya niya ebawwanaya illa hata katima baina ha wa baina Allah min fitirin illa a na da tsakani ya buɗe ce kiye ya kanan wa ya kan wata lafiya gwadonar na na ishe gabi ga kuntu a tafilu ana wa nabi sallallahu min ina in wahid ga mu fe kunuwa mu biya nabi sallallahu alaihi wasallam daga ebo ne riwa imam Ahmad ta al ta alimamun na sayi an na hadith ne bele wa lauga da ba de ni ajiji wo guruntu afunu ba ko ate cha lara do jilewo le tin doro madanwa ka makaro wuya haramu ibn azmi abu a fa yo so gan abu a fa so gan ji wo ge chure kawai kai ge lato wa ke go zan doro na abu ali fa gan wa je to lada ɓagu yoko ibn hajar rajmahullahu ta'ala wanga fatul baro nga hadisi yana na aisha gan wani funuwa ki ba da hanibi nu ga da fa istadalla bi daudi nga daudi la adi na juja ala jawazi nazaru rajuli la aurati imra'atihi wa aqsihi e kin a iduro na zabagi kin al'auren imule wani ko ino to mace kin al'aura ya bude wannan wayu ayidu ma wa ibn hibban ina tugan nazma nan ga ibn bani gobe min tariki sulaiman ibn musa daga yakun sulaiman ibn musa nan annahu sayila an rajuli yanzu ila farji imraati ajo ga yace zaba gina ne sai lo ba al'aura yin yuna فقال وسألت عطاء وني عطاء فقال وسألت عائشة وني عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه wuce tun ne gowa na sun fil mas'alati na to hadisin gai mas'ala hadisin sun da matsalu ga gai na sai ki matsala na ba ne ce kibo halal yo ne ba yi ya ta larabe yo nan ne ki madawa قال ابن القطان الفاسي ابن القطان الفاسي تاتي النظر في اكال النظر قال لا يحرم على احد الزوجين وجرام tsakaniyar ibadayiniya e ibda'u shay'in li sahibi ibda'u shay'in li sahibi min nafsi na wala yanda kimi na kun go wuza ba cina ko la ji ganewa eba wuci shuwo ko yi gurun ku iboro imu ne fi imi shi shuwo la tanci na de brevia kawai igboro imu iboro ebugo wa ta godo kwato ta son kwato ta kushin bu ne fi ko eba shi to sai wayi nufanci sai shi to alfara jure ne shi da ba ba zo ji gane ko sai ba shi shi in mi shi shi unga malami abu da ya ne sai ga gwajin bai zo sai wuci shi ne shi da ba dan ifal aurataka wa illa min zaujatika ma Katiya, yaminuka inda gwayayin ne wa gangani da wuji zage waya wala filafa fi telle ba madawa ketiya e ba de ni a tsolle gurun to mun ga ya halalli na waji jima'i na sha ala ci ga ji makaru a ji sadak ba ta ga ne ta alfarajin e ko a fe ko a madadiya ko a da jika zaga ba ta da hadisi na jami'in guna ba da yana yasin fi shi an zuwa hadisi wuce biyu a shekha an mutu gawa kad na kala ibn abi zai likairawa ni ibn abi zai likairawa mai gani ta ta yi a jami'o page 211 lo 212 inda risala buhari amma mai risala ka kan ta wuce mu kun ga anil imam maliki annahu qila lahu daga bayan ma maliki ya ga hal yujani rajulu imra'atan laysa bainahu wa bainaha fikrun in ba gaba gidan zagi atso ba doshi waye aji da yakan dora mu ga da ta ta goma kana na'am imam malik ya jiwo qila a ce ga imam malik innahum yarawna karahiyatahu idan ya da ga makaruyo kala imam malik alji ma ya tahaddasu nabi idan wani ne ga yana ga wuce ciya aga wuce cici kadi kanin nabi za su da muwaisha radiyallahu anha ya bi ta filani uriyani ne na na ya shabi nabi aja ce funo ki ba gurin tu gani fal jima'u aula bi jarubi jima'u min ba jaula yau ji gane ku matsala yi boro ma yi sannu mina du'a inda jima'i ene waga ya zuba addu'a ne waga ya zuba kaku ba baga su ba inyuna sunnu yo ke dai zaga ga wato ba iyali na ba duwa ke nina ni bi sa sallam wuna addu'a un shiga yi Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana Allah dai ya da shaytani wa mola shaytana doya da yana ga yayi ya gina kana Allah la shaytan ya da gina wa ga yayi ne e bo hadisi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ga ga ne da lau an na ahadakum idza ata ahlahu da ai e zaga ya ga wasu ba yali qala wuci ga bismillah da sunan ya ce ci e allahumma jannibna shaytana allah lai iya gangani da shaytani wa jannibi shaytana ma razaqtana o mu la shaytana iya de ina e waga yayi ne na ko ku biya bai wa waladun lam yadurruhu ga to ya ga ga ta kunta shabo shaytan ya la e gutse gunta imam al-bukhari ya ba digan babu tasmiya ala kulli hali wa inda al babu ne gaga ezuji tutus ne sai ce wuji bismillah halin don don hata to hali ka kunun ga zuwa to ba iyali nan min eji da na ju yara mu ye ba ga ga wa to ba iyali wa jana min ubo haramu yo ne ba su ba ya ruju buru ne mana ga ga wa da jiji mai be yoyi daga da no la shi pata nomo tabon dalili lahu daga alqur'anu da sunne da ya sa ne sahaba shi daga alquran sai kin lasu gani sa'akum harsun lakum fatu harsakum annashitum in zagi ji lati ya ya ga je lo lati ba ne ga bayanan ne ba na mai alharsu na kan zage na gai babu alfara juwo ta bane ba wacce yabo yake dace yau go ba ne za a duburu jin hacan soki ngula jin aramu ne ba wato ba ya yi kaku ne ne jin haila na ebo ya jin haila nan a shawa ale ga duburu suku min ba di aula ko ebo na jisun duburu permanent sai za ta tsawon na fatu na min haitu a mara kumulla hadisin ya abi nga ga annabi sa sallam ga man ata haidan a umra atan fi duburiha zandon da naga da su bayin zagi ne ji haila na ko yin zagi wajibi ma da yin zagi da nan laji fata nona au kahinan ko ulo baye ba san cina fa sadaka ma kun ciya kun ciya gaskiya da yanu gane na, fa kad kafara bima unzila ala muhammadin sana ci mana babe na cin da ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadith ya ummu salama radiyallahu anha kuga madina tiji a zumo ya zagya amma muhajiru na tiji a ki yake tun wani gawayo e ba ya ba gida yin zagi madina tiji in zagi da wani faru tiji ba gi tuke ba biyu ko ji gane ko amma bakaci zuku nga bayan zagi wa ɗin baratici e ba ke ndi wa bayan zagi wa ji kiyo nja ruku e ba ke badu from back unji duburu bu ajiji ma yi yare ko alfara jiga bu ajiji ma yi yare au mai da ke da da an jere zai ne gana ni ko a ti ga makaci jiyawo rajulun minal gabagin lokacin mini yan muhajiru na jazi yan muhajiru na makaci ne jin jira benin ko to cayin zagin lokacin yawo mini yan madina cijo fajabaha fa'abatin ansariya e ba ni da ganci zuku mu shiga ni wa gan wace ba bi yin yi wace mina da ji na maka wani in zagin na mazuku a ji orientation wuce madina ba wuce yin wuce da fa ta tsun musalama in zagin na masu kun ufe lo bayan musalama fa zakarat laha ufe tuyeyu yawo da da tsakanin gobe ebu ina ne jo ma an ja annabi fa sallallahu alaihi wa sallam dede istahiyat al ansariya in zagin na ne ansariya nan wani kun zuwa na ga ne gora ne jo ne wa kharajatu ma tiya fa zakarat zalika ummu sallama lin nabi fa sallallahu alaihi in musalma ke tunganne ya ni diga ni di in zagi na tiya ba na an ni jo an ni jo an ni gube ga gijo faƙala a nabi ga ƙudu uhali sai yi zage wuce ne fabi ya ci lahu a tuyi ya nabi faƙala na a nabi ce gungan nisa ukun harsun lakum in yi yaji lafiya yayo fatu harsakun an nashitu ko in gada lafiya ba ni ga bayanan sumaman wa'idan la sumam asabilul wa'id imana efuonyo imana dani alfarajibo eba ala itu dan waji duburwa wọ́n lé ànẹ́bí ti díà náà ànẹ́bí confam ló wá jẹ́ níwájú wà lè ẹn yìí nínú ẹjù ńgbé mẹ́kí àtàkà ní ẹbá bèé ní àmà ẹgbùn wọ́n fi ilé bọ̀ wujan ime ile ne yara wai ba mai legun jan rama ko bai legun ne yara wai ba ime mai legun jan rama a su tafi tacen a so sai gunza amma a gigawa amma ba wato littafi ba amma ce gan ya zaji ga gandana amma sai su amma ke lufa ne liyan gyara kimin wa ke nan hadisa abdullahi abbas ga jiya umar ibn khattab radiyallahu an umar ibn khattab kunde umda ba ne kunga ya fice yato ya ji halaka wa man a ka kiji wa halaka de qalu la hawaltu rahli al-layla kana wa tuna wuje bayinan nan wani bayin yana ko ila rasul ya da yani fa kuma har sun wa adbir ngabawe ọdẹ igboro oyi ngaba ọma ọdọ sumo ya ini ewe wọtẹki dubura ma di keafu gatọbu kakuna gatọbu dane dane lachi pata n'ọma wal haidoti o ma tọbu dane haila ọma ma na gatọbu kakuna wee ji haila na alfara ma gbẹgbẹ ojiga na ko asari sahabeji ngbe sarawi abu dardari

ngan mahashu nisa alaikum haramun ezutu ba in na da nan wala shi fata nono ne kiyo haramu ngba e eba se wo mo wo de emuye egunye inuyi amaoji dubur ba nga bu ala ita dan ko di pende ene le ganani wa qala al imam shafi al imam shafi ga al ummu nga tala zuzu bi ghairi ilaj al farj bayna ama wa la al farj amma ya mana wani isuwit na kanya na isafe shi gani be emuye guye yuyi na ngari wani ngoto fala ba sabi insha Allah laifi da ba ngo diga na ko ngo nakal al afhasi wa huwa min mutakira shafi'iyya litifa qala fa qala fi akami nikai wa ga akamu nikai gan wa qad tafaku a ittifaku ji ala jawazi istimta izauji bi halakati dubur wa ma haulaha min gairi jima'in wole ko walaga walaga ki ogun and the rest amaki wala alfaraji wa agande ko arabwa wa wala alfaraji wa agun ni wuci ba ko ji ga ko mai adega ga jibare tiyan daga wucin haramu yo ne ba su ba iyaliya da kin gaji hailan sai shi oh, ya tsalu ne kanin mahidi a doga ya cin haila kul huwa azan fata zilin nisaa fil mahidi daga eh fa ko ya da yin zahi da ne haila annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasna'u kullu shay'in ghairin nikah ejiyan eh, doro ne ga bayanin da yin zagi na jejin haila ne amma ban da kiyan Hmm? amma ga ke ba biyu min mana gaji jima'i biyu mako? ẹgbọ́gọ́ ìmìgábí àìlà jìrú ìdára bí ṣìṣì ǹkí a tọ̀ bá ǹkí a jima'i jíbe ìzàgí náà wọ́n àjọ́ zannu la ka faru diga dinari ni ko bi gafiyan dinari ya bana annabi bisa sallam mun ga yace ka fara yin ga so bayin zagi mu mai majala la wannan ya tasadaka bi dinara ni su dinari ba wancin wajin sadaka la ka faru ji ko da dinari ni ko gafiyan dinari wani ya tu mun yo le ko na ga nan zanan mu ji tubulu ba to la ni la ga wa karaye yin da jibe bana su kula jin to kan kici ɗaikin hmm? da calculation wasu a iban na mata ya ji zai ciya ne alhairi za ta horar kan kici e in za ta bayan zagi wo in zagi na sai ji haila na ngaji a ta yi ngaji a ba kan kici wa ke ba biyu wajen ciwo na ibu na ebu tsere sai dai miyan wahayi luga ba sai ni na gano fude da kan ga waje halalli ya bu ne ba ke ba duwi na to ta fa na ta fatu gunna min haythu amarakum Allah aga dia ye ga je so ba ba ni su ko je foro na ngole mi asa mara kumulla ga ngole asfar ya ke don da ko inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu المتطيرين سيتي وزيجي جتو بنا سيتي وزيجي العلينا الخاطب ابن كثير بتفسيره اتفق العلماء من يا اتفاق جي على أن المرأة تدين زاجي إذا انقطع حيضها حيلو غابا لا تحل واجعل حتى تغتسل بالماء سوغا نوفي أو تتيمم in ta'azzara zalika aw maulata imamu lika ga nuwa ya kwa kuje nuwa nan bi sharfihi da sharati illa anna ba hanifa amma abu hanifa rahimahullahu yaqulu gam fi ma idan qata dam wali asr al hayd huwa huwa ashrat ayami anha anna ta anna bi mujarrad al inqita'i la taftakir ila ghusli al imam abu hanifa in ga yin zagi gajin haila na kuke foguwa na yole almost foguwa na ba ne ba da tabu sai eh, ba da tuba wa ngan wunde ga da tsowo gan anize aniga jo eja ti bi aba abu ani fagan ti do le funu e ba ti ki o e ba ke ba odu ama a e gan ne buka gan sukun eja de ga aba suga nu kubezo tange ba ti ki o e ba ke ba du wale ga abu muhammad ibn azmi to al-imam al-albani adabu zifafu alogan nga nufu ko nga alulaji ko ga taimumaji ko wa al'auru na ya nga ji ana ko a ga yi mini guni na na nga ji na wajen alali ya ebau amma nga wale gane ba kaga na su kun ga yi kiyo nga hmm, nufu ma ya juzu min mubasharatul haidi fi ma dunal farji ne jaizi ya in zagi ga yajin haila eba di wo? ẹba mú yẹ wo ẹba mọ zó gbọ ẹba mọ gbú gbọ wo àmà wọn àjíjì yi ìgbìn àlùfọ́rọ̀ jù wọn. wéè jùzù lè zóòjì ìsìn tá a bí jẹmi jẹ sẹ́dí ìmúra àti wọ́n yà ha ìdún ilẹ̀ àlùfọ́rọ̀ jù. yá ìdù yóò yà bá na wọn àwọn mẹ́bi na kàn inú ibẹ̀ ní òyìn mi rédíò ayé náà dẹ́ndẹ̀ wọ́n àlùfọ́rọ̀ jà da bẹ̀yàní wọ̀nyẹ̀lẹ̀ yà ni gan ẹ̀fẹ̀ ṣe bá bí lokacin haila in ma'ana wa àjíjì máa ìgbìn rédíò ayé náà nù. hadisi yana na shi radiyallahu anha ga kani ihdana idza kanat haidan idza min ya abun ga te din haila fa arada rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam mai wa an yubashiraha na wa tabuna amaraha an tattazira annabi ya ji wajin zagin na foro ga ulai ni udan ko fi fori haidatiha thumma yubashiru annabi ce gbunza annabi ce dikiyo annabi ce wa maduni Hadisi ya ummul mu'minin maimuna radiyallahu anha ga kana rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam afi idza arada ay bashara imra'atan min nisa'i in ga wa gawa to ba zan ga timin yayin yujo amaraha fa tazarat wa hiya ha'id wa diga na ku annabi ajugula emi udan annabi cha umma jale ko annabi cha ta gbauza ta feto na kanwa hadis ya na tsibin maliki alayhi sa sallan sai ga yin zagi na ya jala da ga isna u lashe in illa nikah ya naji ya bayan zagi na je yake ne ki da yi ne ji amma ban bai kiyo ban be jima'u ji lokacin haile o ji gane ku? Ki hukuncin zaba gina shishi

na kala ibrahim naka ibrahim naka yi gan alimamu dari ga ibrahim naka yi wa alhaidu ya ci ya zauja ci murakiha wa bayan afkaziha sai za da faka gasa na ci ma saba ha wa bisa salahuwa ga alhaidu yin zagi na ji haila na ya ci ha zauju ha in e ebau un wo? amma wajen yawon jiji ma yi alfara jibare fi ha. da ne ga maraku nan nga yi ma asfala min albatni sai na ta akwai ba ko ne fama ta tawu min almawadi allati taraku julu taraku juluduha ne fuje fata fata ngo diga na ko waga wajani wa dai dai no sun ga da nan wa ma ji za yo suka suke dogo ya tinga ga kiyo e da wuce yo So, about an outward than no, just to satisfy himself. Ibrahim naka ka igunji wo ebo ni unji jimai unji jimai unji ji yuri lokacin island wa baina afkhaziha kuma inda gishi shin wani haila ko chago kugu ba ba te ba ta yi tu la gu ta ka ni ego kugu inda ni chago ko iba do shi are be ti ri ke wani jimai de inda gi na uche to inuwa sai za da faka da ke mani ga tiyaya ba gina ne ya buda na fa ga salat ma ha ina ya to na kan zagi na wunji kiyo wundu na ya waga ta huwa ya ba ma da noyan ba ku no ne ko daga nagu alima alimamu darimi kula ya ibrahim na hayi na bi daga litafiyan na ga bila hajar fi kirashi zaujiya yan amur abdulmunin salimu na page 132 hmm. wani lagabi babinu yan marahilul amaliyatul jinsiya bainar zaujeni marhala shi yan ebake tsakani ebade yi pẹ̀gún wo yẹ̀jí gánà kó wọ́n bẹ̀yà ńlá délé ayíkẹ́ nínú ẹ̀tí àkẹbàdé yìí hailagwa a ke ba da yi duburbuwa ko ke ba gaya waje in ga gada ka ta yi nugo nga sallama ji wa laye ya yi fi wa sai ji sal nga na tila da ka guba ne yi ya da zumu bane ko nga ba ɗaya ne ya go ma ba duwa ya alkhairu ma ba tsarin gani da sheru yi da ne biya ci ga gani wale manya bayani na ɓata jito yanayi wa ga yi gangan manya na riba ni ga yi kiyo nun ga wato bu wani marhala kitiji en somban na lani ko ko yi ji gani ko hmm. ya stage by stage ebo eme bulu chuta egbe ilo to mulu chuta kuyo wela ga shi ba tsakaniya e ba shi wasu fahimta ndoci na yi boji na tsakani iya cinye e baki tsakani ba da yi mishi zanga ce le gan ina lawo gan wi ba gina lara wujin wace yau le gan na ruwa daga pornography ki mi ba da je ga irin shek amuru wa hunaka intiqadun akhar muntashirun bayna kathirin min al-azwaj nga ji akida an wace da ko fahimta bojin da wani gashi ba sakani ya ba ji wani fannan an rijali لأن العملية الجنسية هي مجرد التقاء عضو لعضو الزوج والزوجة إليه لغا الأورا دين باجي دا الأورا دين زاجي دا تبدو جنغاي أكباني كون نفليست إلا إلا إلا إلا جوا وإنزال إليه لغا ودي الأورا دين لغون دو مني ملوكي يانغت وهذا كادو دغادو في الخطي نغت نغت نغت فإن تايلنا أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد Islamu kan amma kaza a ni gaban lamba dai, ya cinyaga lamba ta hudu kawai na amma dai, sai ta halu da nufi a farashin awa, sa'wai na za'i da katabar an mashaya dama, abbi wani ulfa wani tajabu a fiti. Nga ya cinyaga wa zai zo a baki kama idan bori na tabiya na kama wancan iri na na, ko al'adu ma a baki tsakanin ya yi baki yanzu, mu biya a aure toz kawai zan nuna, wajen da ya no. irin yi ne da zan bi boye bi tosayi bi ya gumbe je bi ya gbafe an da resu nan wa hada ne tiqadu alkhati ga fahimta bojina na masukun wa sababul mubashir ga sababi bayi li fashal kathiri min amaliyat mashirati zawjiya ne la alaka ya e babe ni ko tambaye babe mun ce lanyi أو اتصال الجنسي بين الزوجين لأن مثل هذا الاعتقاد يحقق متعة أحد الطرفين هو الزوج على حساب الطرف الآخر هو هو الزوجة ebo na tumbaga ajiri na eba ta te wo mo amai ni awo mo yehun ye de jo yehun de ba le toba una be ba ma te fil ganje ya wo ma ni pe ni ga wo mo ko ye ji fa inda ka tun na fala ajir kuje mamaki ba da zalika zuman na wa if iza samina shakawa kasira min al-azwaji wa ce wa complain ka ka ka ka ka ka ka nye bagi haula nufuri zaujati min firashi zaujiya a gayin ya je labici ya a ga ga ya sabana wa uzufim an al-amaliyat jinsiya ma azwaji wa ya bile iniji a ta iya da ya kuma kigan in wa bayi bana wa kuni bana. Ama àwọn ilé ẹ̀rẹ̀ tẹ́mi ní ẹbẹ́ ìké bá dùn ilé ẹbẹ́ òtọ́rọ̀ èwò mẹ́ àti tààtù ohun yẹn wò máa au alakalla wa ni yan tizaru anabi azari wahiya ngan go ce to na waje adire yi ni a jani da ke ta ya ba enaju enaju uzuri an min ta'abi a'mali al-mazlum ngan daga ne wani pe mi ne mi ya go e bogo wan bobani au adani nawmi al-awlad ko reji la awul harbi fi wakti turu kun ga wani jare lokacin da mana yi labon kimo ila yi nigo ce je irin nan ẹgbọ́ ní mọ́wọ́ irin ní tíwé bẹ̀bú iná súnkún jí àrùn ẹbá láwọn kìí àwọn ẹbá jẹ́ àkó ibi wọn kó liza ibogo labudda da ni ma'rifati marayil lamalin jinsiya na zawjaini dole yoyi ke marhala marhala stage by stage na baye ba da yi niye da zana hatta na tamakana min da ya zale ta kare alkhati ebo a wajin na suku unduwa buduci in jihatin wali islahi zati bayin bayin zauje da fi misali halati da ta kawo fi a shakwa ebo kuma ilaja iri saka ni eba da imi na ebe complain imi ebi tiwi imi complain uje na we wa na nga ebe ji awon ya we ti sun ya we duzo bi won ya we ba won za we la yulu we ba za we di kaza, za we di kan za mun da won la iri sex object kawai ni mun mai yin yun mun da bukata yin love wa gulu ga we wa wun eba maji kiya eba maji ango ne be complain in a complain ne su maga moto ga da to ko pe ga da yi na ndo ma ri bi li go sarelwa min adami talbiyat zawjat ragbati azwajin min jihati ukra wa min jihati salisa wato side ne ta ce su kun nole ayi ba so ba ne yi ko li'anna ma'rifata zalika ya bani li'anna ma'rifata zalika yake yani yu'addi fi aqalli ahwali wa jingwalu at least la taswiri al ada' al jinsi bayna al zawjayn al mutawafiqayn jinsiyan wa la sexual relation alaka ya baki tsakani babu yin gadi kiyo gadi gurulu wa yumkinu tasimul amaliyat jinsai la salatu marahil ra'isiya in ga ya jina ga to e bace ba da yini a ga alamiya step by step ko stage by stage wa kiyo aguga da marhala guta wato marhala ya mafari marhalatul isarati mar'alayin marhalatul isara marhala yake mar Allah yin a zuzo bai zari shawa wulunin mu muda a batu ma kablar jima'i al'ilaju na izo ne ji faruwa tsakani ebula ita wulu da al'aura yin yi wani kun ji gani ku yawa fi ya zai marhala marhala noma labu da minan inci bai dole wani yi ga akwai tunan ila annal mar'ata taktalifu anil rajuli in za ya kiri da baji fil waqti allazi tasli fi li darajati al isarati wani lokaci na yin zagin na je bukata har da kakuna shawawa na kine baji in ga yin zagi ya zuni ko cace dai yin zagi ne su shawu ga ta yin nan zagi da ta ko laji ganewa inda bukata yin minki gwegi eshi gbawo shi ba wai bazajiri wai lagwatu wato gwabo zo gwabo jina ba da kafin shawu gaji kino shawu gaji ne mun ga mun wai liye ga waje jinna wai wawu amma ebe liye ga je mun je liye inu ya ni umelaji umelaji ku gurun ti dan shawu ma nan ne su ku shikenan musu musu tubu ya ba ina sai liye ga ba ga wo mon ne imina wuli kiyan wo ma wato fahiya lifilafin rojini mutum in zage ɗiri da baji fi tsari kaci isare ke bai kuke mina da dacana shawayin zage canan kinan sai na rojula ebo ne zabaji ya milu ila tarki zilbasari a lajin sadin mara e ne na shawa baji na kin bayi na wuce ga yi yake wuce shi na kayin zage na shawu gane kiman wata hadisu lawun isara au al'alakan lawa ne tabda'u bi ru'uyati mafatin jasadil mar'a mu ga ta da ne fitina ne shi ne kin zage ne ba ne daga ta ne ban shawo ga ne kuma ni khilafi zauja ma ban bin ni zage jan ni zage mun ni waya wal mar'atu umuman ni zage bayo fa innal mar'ata ki kan zage yurajibu hatir rijali inna la wajin ragaba ya zaba gina khasaisu shafiyatihi ngai khasaisu ya zairi nuyina zane ibani na wai ko wani da kirki wani tosayi wani egu wani keke family wani gomi wani musulmi wangi wani akida wangi wani ɗaya e, irin na shi na dabe za bagi na nga yi ne safin zagin zagi cewa bagi na wala bi ganewa wata rikati ta afihi ma'aha ko so mu zaba gine ko nan waye da wuce laji mu'amala ko wala to bayin zagi nan ga ne biki nan nan da jini nan fa ya kallu maila min rajuli fi tarkiz al-basra ala wa yana min rajul kun ji ga yin zagi daga cin na kan ba gidan ga gobe nan wanda ya tsuye nan sha'awun ga nan kawai wannan wule da ciwo na shawon gani amma ba a gijin hakan ba ya gaya cin zagi ne ba wunde gaya ne ba mace na kai zagi ga ajiye shi shi wale e ba wungorin wunde basira yin da ganin wani sama falabu da lizauji dole ya ba min mu mara satin wa mu da a bakin jinsiya lizauje tihi kablar jima'i mutakin ya ba wani wafe zozo umate zaugwa umate gwaini ugwa kami wuji kino kami wuji jima'i dina hatta tasila zauja ila al-isarati har da matsayin na yin zagin na shawu ganana allati takunu na shawa wuti ga fe bi masabatul wakud mun ga ke en na sina kumbo allazi yalfau yalfau bil amaliyati jinsiya bi nisbati laha ila al-amam na cewa ga en na ba ku sina kumbo na ga fe la sexual reaction na fina kai zagi na sai kiyo wa sai fushu ne goro na man ga wal mar'atu yin zagi ta ta ji wanda bukata min daga ashara ila shi daga minti goma minti ya shi daqiqa yan minti ji at least wanda bukata at least minti shi min abati zauji ya bu zozo zozoji kai ta kuna mutahayyi a tamaman li jima'i a shekha amuru ugan E, biyan ne zagi na gada kiyo na kun gada shiriya ya e fiye jima'uji sai kasirun na nisa'i duk gumbar zagi ya shi e na a complain min adamin musuli ila qada alwatar a gaga a kuma tumasai na aye wa mana orgasm ko hmm. kaga su jima ruwa ce su jinsiya malam ya zuwa zalika jima mu da batu da zoji ka gaje ba ayi wani yana ya wani problem ya zana ku waka an na abin zalika kala na bi zuwa sallam ko wa ga yi ganin gala ne ba shiga halajiya ya san tula ibu ha ko tula ibu ka wajen jiyan biya wani wa zo wa zo bi na wata wa hadisi na in dalla ala shay'in in ga Allah ya tiyan docho fa inna ma yadullu ala ahamiyatil mula'abati wa in Allah ya ejojo da yayi na da tsakani ba da yi ni na qabla al-jima'i kani ake ke ba da wa annal mar'ata tuhibbu zalika min ar-rajul in zagima wa ga yabu su jiyayi na da su tungwa su man yau su zangwa kama yuhibbu rajulu min almar'ati kim na to zabajo to to wayi ruci gangani da inu ina fadil marhala na to marhala ya tazu da be doji na na marhalatu mushtaraka baina zawjaini jami'an marhalu yo na to baji to yanzu yi gani ga a ajin wani walaysat hiya ahadiyatu janibi yo ne na nauji sai ni kawai go kwadiya yo ne ngwe ni zaji pe pe gan abubi ebo ne zabaji nga cha ne kan zagi le ko in zagi ga kuɗi da ne ga nan is not automatic sun ba wannan ka unji yin doro ga amma zan da tiju ba ta wulawa sun ji zan da tiju jiki yan wulawa ayu labari ga yun da yadda su ji faruwa yin jiko ko tungoyi nan nan waje ya to sai wace ka ji damuwa nan ngo ne un ga da jini ka un ga be ga wa ke ba be yun yan kala wa ko be ko be yan kala na kun ga wuce ko awo so ma un ji to na kawai ya lokaci te lo na su kun tem na un da sexual performance da nan waki wani da Imi na ba bari suku imi na soje bukata ya un fudu zoje be buwin ya waki bo e bon la ko shawa ya butu nun kiri kai yi ji fahimta ya gane ya gane ko lati wa ha huna akul babun nan mai gagan mahamma za gilmatu zauji wa shahawatu gakken doro na shawaye baga bibiye nan wa ragabatu fil wata bi bukatan mu daga mutu bayan nune nuna? yan baje bi halin an ya ta'ajjala imra'atahu ugwayi halin doro nan ga adiye yayi nuna fi zalika qabla al-wusul da ila darajat al-isara ka yi wudu da yi zagi na har shawai zagi na tulu haina fa zalika fi yabu wa shaha wato in na jagar ko kuma mafi ga wa amsa lahu ma bi khilati ma law hakaka ahadu ma mut'ata wa la hisab al-akhar ngo ne ina ji gana zagu baba a wo mana na ji alakai da gana da shi to zai e ba da yawo ma mai yawo ma ko imana e ba de feel amma ni fuku imele ga de jun ko lókun stage ẹ ṣáwọn ya lórí táàkì yẹgbọ́ ìjá yẹba dọ́gbọ́ ní mẹ́rin ọ̀tọ́ àdábà yá ní ojúná ní káàkiri láwọn gẹ̀dẹ̀ wá ní ìfìlò kótọ̀ lọ́gbẹ́ ìsáàrọ̀tún àwọn mùdá àbẹ́tẹ̀ akọ́bìnrin jùmọ̀ àdì pé wà àtúntò bìnrin zàgí cewa mai zagi mai cewa tuwa wato kami wa jiji mai yun halin na kun ga fil oke ku yo ga kun ga wa kadi yakunu su'alu huna daruriyan jiddan waje waye gabina na babu nan ga ne ta tace ta sarauni wa huwa ngai kaifa kaifa kin li zawji an yusira zawjatahu qabla al-jima'i sai ba ti ji kun ta zo zo be yu ti ga shawaye yu la da ka anyu ji jima'i junci ya shawayin yi zai zina rawar jawaba laha da su'al mafi ɗanshiye gana nan labudda doluyo mina sa'a rufiya la'adi za ki sabi zauja ne za ya fati shi ka ka ka ka ka ka yi yana ka yi allafi na to tu'addi mu da'abatuha wa mulamasatuha ila ihsasiha allati na to to aji mu da ha na ga na wuce shi na kumbo wa mula musatiya ko ce to da na wuce shi wa la ila ha ina te dikiyo ina te wa te til wa te wa shawa na kumbo bi isafin shadidi min al mutati wa te we mawadaiya kana wal isarati shawu maganaki asnal mu'asharati zawja lokacin e bakin babini na almanatikul musira ladal mar'a da na kici gaba kici shi na kan yin zabe wani ba ga yin lagwato shawai ni ga annan nan man ga jildil mar'ati shadidatul hassasiyya na epa yin zage bayani wanda kiyo wanda sensitivity ya bayan shi limbo وبشكل والشكل بحد ذاته منطقة مثيرة واسعة جدا غير أن بعض المناطق أكثر حساسية من الأخرى أما دنن بتي من نكن زاجو وقال واتو وشا وقال دنن بتي وهذه المناطق دنن جما يبقى جوا jogo da yi yi wa concentrate ya da kagwe ga da ne kenan wale lefi da ba wala ne kun ba ta zagwa ko ji ga ku amma ga le yin zagi ke kiri ci ba wannan na lasha waga tuga babu shawon a ki kirki a waga tuga babu su shawon ki kirki ga wani to babu yi ni lefi da ba ba ta zabe da jiya ki sai masu wa ki sai mafi babu mi ga tuga wa jo wa ba babu mi ga tuga wa laji kan zo sai wati bo e boy e ba be mi ajiji lafiya e zairi na maji to nila mu ko na to ni mm. wadi manatiku hiya da nan ci gayi Alaba utanafiliya gab reproductive organs ko eh, gabba ma'ana al'au'in eh, ita wuce kenan ko a mushafirani kabirani wasu tsagirani igbo alfara juda bayanin madakhalul mahaban ko efo na gandanin wani walbin zuru ganganin da ya su

wọ́n jìrá náà kú àṣà òǹgbọ̀nyìn ya bá náà ń gbẹ̀rẹ̀ gún òun concentrate ya tó dànà ìrì méjì òfin ìzọ̀gbà òfin tó wárí ìmìlú jíjẹ́ ìmìlú feel okay lọ́gbẹ́ tí sport yẹ jáwé tí èjì wọ́pọ̀ mọ̀nsíkọ̀tì àjáde wá kí lami da na jin goyi e ba ke lagwa to be tago ne kai nugo shawa ni ci wunu kina asaliyani e be guba ba wal halamata ni, be be ci guba ba in no ne in ma wa wa fu gwa be gwe no problem wa so gwa be jintare no problem wa you no problem alfamu mini da nake sensitive na kan zage bana alfamu ni sun e wa da na fi ban fun babu e ya ki su da shiga ya ne a shafata ne musu kira guba wani ni ganin da kiyan yin tare ta bago wa lega ya gwanin laikin nan ino su gwanin laikin nan ya fe ki su doje fe bojin tare yan doje ya fe tomici ne ke doje ba laifi ba ne arradifani wal mantiqati sharjiya alfakhizani nan da boko guba bai wala fi ma batilil fakhizaini especially min ya boko guba ba wani ìràdé da ní wọ́n lè wọ́gá gbòkò látògbò yìí káàkì guba ń so ìdáhánú wọ́n lè ní gbòkò látògbò náà wata da shi na kan zayo sensitive ya e bugu ya e baga ya e dinwa su yi mutu za da shi gwa batinin rakabati wa batinin zira'i wani egwaci ma abu egwaci ma yin ba ba ni wani gani ako wani da kiyan mafata su mawabi al'unuku wa kafar rakaba al'unuku koro don gani da kiyan bata zuma mai ya bugu wa ne gan wa concentrate ya wasu zai liwan wa koro al'ibutani al-khafrani ya gwawo al-ibutani lukwanta ta guba guba ba al-batun ba kowa sura ganin da koro alwaji ganin da fiskar su khususan especially kuma su kan halamatul uzuni abun ne ya tuba wal jabha da yagu wa fadga lo jildata da jildata ragan da ya fayin ci wale baba yi batan goye buji ke their sensitive organs na kan da yo ka baba no sun take dondo shi ko jiga na wale gan nan ga galiban e bayyana fage ganin asna ilmuda abaki lokaci ya zozo ko ya ka ne ya ba gangani da yin zagi ruwa gani ako? ga lokacin wucin layakin mutarki mu alal munafiqil musira al minar jismi wanda ya zaga concentrate da ne ga la shawu da ki ba ina kauna wata ta daga lo daga da ne cikin sun ta fi kiyon ta fi Gunji, fiti kara kara kara kara kara kara kara kara kara فيه لأنها تشكل مدخلا ممتاز لتبادل الانفعالات الرقيقة وبعد هذه المناطق دنن وتيسوق مثل الفن كم يسونا والمثال بجن ترى يمتلك قيمة الرمزية ذات موج تناسبي ونقول رمز شكل سان يكيو yana la alamarin ina da takumanci wani lowar wasu an na kullum ra'acin tattali in zaɗi daɗi عن الأخرى درجوشي ويمكن أن تسارع سر في في منطقة محددة من جسمها مجوين يولنا كوين زاجنا دنا كذا ngai da nan na sensitive gana kuma bata na mojan kale yau ga dirbi ya zama ciwo ne ko amma ga wani a ne ja fuje fa da su wuce after service of service ne ja ya la ga su a ganda na ni kun ji wai a wai ni da nan ne jo ba wannan feel okay ga biyan na sai leki wato ne ga ya bada su wanda kiyo wanda maga asaliyanu sai dai guba ba manfiqatun musiratun min ad-darajati al ga one of the first class ne lala shawara da gina kina suna kiyo a ta zuwa bi wa ma'lumun ina go yake nuro an sadra sai dai ne gbayin zagi yumatil ihda al-manatiq al-musira ar-ra'isiyya al-mar'a wanda da ni da nan ko ne la almusira raisiya na dalmar'a mai lashawan zage na kini ila janibil bazri yani bi clitoris ko wal mahaban da ya bayi tun wa mantikati al mushaffarai da sagiraini tartatil hassasiyatu sadr al jinsiya fil halmataini ga ediyo suna muke sensitive da su ko ibeti ke sensitive sarawi ma wa ma hawla ma da yana mun goba ne wa zil hassasiya wato fili yiri na تستند الى اليات عضليه دائريه وشعيه كما تستند الى شبكه عصبيه متصله بالمركز الجنسي الدماغي wato adiyin zage wanda to ni ka gangani da center ne control ne ga sex tun daga brain wani na goyo ko na inna intisaba halamata sabi nge ediye ci yin zage wani jikini no ne ko kafu age zan zagi wa shawa ta daga yunan manja aji a na fili ta gan a ta e e fi bi ti yiwa miladi fiyo wọn lagbogin fayin ya bu ne gyan lo ce laji fiyo ya larwa fiyo min jira yi fi ki ha biliyar yi awul fami daga ebe tigi in wadda lagbo ebu shawa na ebo egwa ne latu ko be gwe ko be nusi na ya tara ya tara fa kuma yi fa fa wi muta no da na ne in ga na fiye wa mu be kago kadi a ji a hayanan ila bulugin da shwatu jinsiya har ki babu ne in ga jin yoto so bukata ya ce mo wa jikiyo wa jikiyo ga awwa kan gani wala oga su yi wala di tabbatarwa kan gani la da ba mu sashi da ta hafsa sai bayan sashi in ga jin yoto wato ala rajuli musa ce zaba gini ya e bano izon ya e bugo an yi walli iti ma makafan da fadar zauje su yi amumanci la ya gbanye yawi arsenal mu da a bata kafu na waga gangan wa ya zoto gangani biyu nan bi kani bi wa ya jiyu iba da'i ba istidaratun na hadaini ko na keminedi kuru na suwa fi jiyo wa sai zuwa za kuru yi nan sai zagi su alaihi ma bi rikin sai yi gwa karakarayi wa ya kuzuhu ma fi rahatai sai lau ko mulamisan istidaratu ma bi kayi ta asababa gani bai gwa cuci ko wani ko asababa ya egwa ne ladi sai yana ko wani ba nan da ya kwatin ciko sun mai rakki zulmula masu alal manasik al'akar hasafiya fi hima wajen yanzu gwalo su wace kewa concentrate ya da nan ga sensitive ga mini ya biyu wani ai alhala mata ne ga cikin guba ba alhalat da hita da kullum minu ma bi na kan yi dina mun guba ne wabi wajin am yufaddal an ta ta al-istisara bil a ga ɗan yona ele ga wunde falala sarauni ẹ̀bá ba òun dídí ọ̀ òun jóso ẹ̀bẹ̀ yìnyín yìí ẹ̀bá yẹn bí ó bí bilifọ́mì bá dẹ̀ mú dáa bẹ́ẹ̀ tìbílẹ̀ àfáàbí wọ́gá sọ́run zagwa bí ẹgbà yìí yìí ni wọ́n jí bí ẹgbà wọ́n jí wọ́n ti àtọ̀ nísun kú lé and she feel jẹ́ ọmọ ẹwọ́ mọ̀ ngọ́ ilé nínú nga mala mọ́ yí gàgún yàrá mù ní ẹ̀bá gàmì tuntun yìí ẹbí òun gàgún ọ̀tútọ́ bí náà wọ́n náà kí amma làbúdà mí na tàbí dole yau na santu da nuna babun nan alaka ta yin kabiya kawo fi alkafiru mina da zuwa ji ne bango ce ke bada ya guna kusurin ne bango ce ya guna wawa ngai a nau inda ma yabda una bi mu da abati zaujati e ba shi dambo na daga ga zuzugan da yin yayi kwaye maye na qablal jima'i kani mu ji jima'i biyu na yashra'u na bi mu da abati mu labasati isa li isarati shadida minha ya ba dai gaci a zuni da na naji sensitive gabbai ne na gama jikiyo gama cabiyin ka hala mata isajiyin ke bai cikin guba nan wal bazul ke clitoris na ko wal farj ke alfara juna wa qur'ani matan kaliba mula mulamasati la halaka shi shari'atun tu'abir an shawatu zawji wole e ba da ye je irin na so da de ne ne laugan e ba da ke e ba da bukatun shawa ba ne da kago وهذا بدور سجع في كثير من الأيام إلى تعلم هذه المناطق شدة الإطارة من المرأة ودي عدي يدن النجاكية كين النبي yaba kibo ya ga wallu la kala kala yi wa zabu gwadeji wa zabu gwadeji wa zabu gwadeji da ka kuno dia en edio de clitoris nango ne wa move move ke da move na ni primary secondary ce luar da university shofin okay amma da ka ta da university yin ba wai dai ka tuna yau mimma yadfawa ila al-imtina an zawji e baga ga wa ji an gan ji su waje a dole ga imiti a ina a ga mini ko yabo ne ya le gan e ba yi tu aggressive e ba la ga kala kala yi yo ngo ji ga ko Me du do dunya it's a problem Me ki du e do ma ma ma mi ke mo do do an de ke ne ya da na it's a problem ko wa ye different ka ne ye di bena man ga wani rubba ma to dara ba da tasoro fatil asabiya min ha iti ya hau ga wujin wo in zagin na fuku wa fi da ji asabiyan tuna cikin wa ga waga mun yi na wa qad yulidu ko zalika li anna lam yusil al wusul bi ila darajati isarati ngato in zagin ba ta bi jerin naji e bone ba na ya kala kala inda yini kenan wala yini na lo lebu ci koyan shawala wa qad yulidu zalika shu'uran indaha bi anna zawja bi anna la ya tamu bi isarati ha illa li mutaati shafiya in za ja se be fili gan e ba un consider mo we un ne inina e ba de consider mo we ti ta su fi ta anjulu fi zalika dun al ikimami bi timtaiha hiya ya zai mu da abati e ba de die yi ni la watu yo se la watu yo don se bismillah ina se be le gan e ba de is too selfish ya ti ta ko uwa gan yini uwa ma an kare otu daga na jiwa adres biya abin nono wale gan a shan ne lamini kan bukan doci nan ko zagin doci ne ne ta ko fun doci be buina un ci gan wa gan ala mi la kan ba amma method ne be use na in zagin ne la comfortable ko àti ìgbìmọ̀ alájọ́ ní àdíjọ́ aláwọn awáyé mọ́gọ́tọ̀ wọ áṣẹ́lù tó rò fíìmù dá àbẹ́tì zaujà yau ne wunja gaji gaji ya ni waga ga wa zan gaji wa yanku tukpu, koru ebiu alfaraju clitorisu boku ko andales da ni sun yi gan da kifin andales ba da wani gandun ko yen neji shi benin ekwa kiti yi wa gudan yau ga mu da abatu ha, wa ahsanu turuk fi mudabati zaujati e ko na je gan method na je a ce la zozo gangani da imi na ko a ce la mai ni yana ngai ba, a awalan bi ibaratil hubbi sai zo zo ni chabai ga bi e ga e boye wal atifati gani da ya gaye tosayi da ya gaye ya ko na luga feel comfortable har yin zagi na kai feel ga eh a cikin zaka zai yabo ni kuwa a cikin bukata ni kuwa a cikin kaza kuwa wa ma yadullu ala ijadi zawji biha ne lauga e ban we ji mamaki min na mai safina min jihati manzari ha da yake min e ban na afiya na al'am wa mazari al khariji ma jamali adaiha e ba mu kike wuti wujo gaba yin gaji kai e cina wata na ta yi kai kwaliyar na ji kai bai zai na maje ce na don ra'a na waje na gani le ko in mu an sai kiyo in mu an sai wata en no to bi ta ci no da ka ta e bo to an kala ta mu min an shiraha na eba wa lugwa inu je fili yi ragabata yi shari'a ha wa fi jima'iha je wu wuye ba wuje bukata wa wa so ba yi na ya wuda iyaka wa yi abira na ha zalika umu gane na tugun bi ibarati sariha da ga na cike poyi ne to siru mashairaha na la to pin yayi min to ga nan wato ajibi ragabata ha na la bukata ne min to adibe bai ba ne kun ga jiyo ngu sele o maga Allah kina fa inna zawja e gona ini insha insha irat bi ragabati zawjiha in e ki waga ya ba ki bukata di banwi ki jima'i ya ga wa ke ba da yi اشتد shahawatu a هي ملاد ladi kiyo wala وزادت قدمتها wa zadat gilmatuha wato ngole mai jani biye za shi bezo ko ka ka kuna wajin na zo na sun ma yi fi al wajen wujuti suganci fa yuqabbil mawatin min ha wajen wujuti ne da ne jala shawuji na kina lafiya ma especially a ta yi su ɗira guba warraka bai gan yi kore wa shahmatil uzuni gangan me tukpa zume yiri ba ni kenta se ga amunu kunyina wa ila ni to safizaiha mutu tu zo gwa boko je especially boko ni wa kulisu ma wa ti ka un ku pade gide ni boko ni mo wa batin rakbataini wa yuqabbil sirra mutu tu ke koro hatta iza masu siratul mar'a har da kaku ne shawai da ga shayin na kina fa hina izin lokacin da zugu yan taqi la muda ba ti sajini e ba cuca ini zagwe bi ku baba gonci nga jinna wal basru gangani be e ba alfara jin ko e ba clitoris to don ko e ba e sunata alfara jubona bi mula masatin latifa wa zugwa ga jeji jeji hadi'a tadullu ne lau a lara gaba ragabati zauji fi zaujati ne lau ga eba da bukatan in yuna wayan kulu ilaiha shu'ura bi shahwati itija wuce Allah lobu kede unde bukata bu ne mata sajabati zauja bi zalika ka ku ne ni ga an sanye ganana ndo le ko shawa ila ga fi na kai yiwa wa ga tuwa ni ko wato kewa ga in ya laji ya ganna kan gari ga wa alama fi istijabati ha alama ne laugayin zagi na shawu da iya ta kan gari na suratun nafas wato ya sun vavani wasu zamul mar'a lil rajul in zagi na magagwa sun bunga min labai buba labai ga kagwe wan jilakil ainaini kuma ga to ya guba ba su bi mashru'un nu'asa ke ne biwa ga kowace taigeta nan kuma taigiya wata auhati wal hamhamati ma sai produce ya sa zuwa ci baka bi sai iya nan san mata zara ta zir su wato alaman na shiga lawu daga na na nan ne zalika shahidan Allah suri zauja lil isarati na Allah ni ga shawayin sajin nan kin da wani kawan giyani allati tuwa a lil mar'alati thaniya ya jìmá o nananga aláyọ̀tò yìí ní anáàtí àdá péjì da yẹn ba ṣe yancin ga ìkí o péjì jima'u wani na ije makatun gwaji ne ndo ile no tun we gbe na tukun iki o se ni ne iye ba won ameyu meyin ko ta mu da abat li mara zan ja ke no so ama ba meyin meyin na hmm? ni dige yi lai go we lai kanin go ile pa ti baba gugun ke no so ajiji abanu sun je waje a ga cika sai bawa bace wace wani ta gado waje ci ci yake dukunan, ko da ci yake doci ne ko da ci yake firiji ne ko ga malam su daga saji wa dikiyo eh mun to daga saji kwa keke an gode rayuwa dikiya rayuwa can mu da batul mara zaujiha ngo bil muqabil فعلى المرأة كذلك أن تهيئ زوجها لمرحلة الجماع الوطن nga ngole ngwen yayin da yoto nga kidin nga ya ba mu to shiri to the next stage na wa zalika bi muda'abatihi wa kama fil hadith an-nabawi in yoto ku mabuye ufu zozo de buyi dem ne beda di tagat kullai bo tulai buka ni wasu bi wasu zozo doyi wa mu yau mo wai wa to mitin du tu to mitin wa ta kun mulabatu alil munafiq al musira la darajul ta zoge mun sai masu da nan wati ji na ji a sensitive na kai ba jo to ne ga ino to a te dikimo ino to a te zagwamo a ba o tara ni na rajul gabba na ji in zagi ya togwa na kan ba a jiya to shawa ba a riga hannun duk gabba kici yi wucin na wasu lafani babu lafkan almusbika shahi'a ngan na hali iri tunani da tuna je za na bana ga bayin manatik almusira na da rajul la ala ala al'adai tanasiliya ko jiga Allah ko jiga gabba na jiyin zagi ga al'auru kawai ya bayan da su ba ko su gube shi da hannun ga da larabe ga kiyo a sufunu ko auki su khisiya ta yi alqadib wal hashafa ko ga itayen najidu ko ga gani be bolu ji gube na wani zagwano wani ga shi in ka ba kawai ya da gogin in da yi gaisa abu shi gwani ka yi bubo it's also okay amma wajen abu kawai ya lagin da hasasiyar rojin ga fili ya zaba ya jinsiya ta jawo ma muda a ba ta filmu na tuki taliya wani dazin etiyan in zage wato ya yi na nage biya mini kan bugu na gwanin mini ugbo a soduru wani hala makani ya e gbanye ba wa gani da ya e beti yin wuce mu ba fi ne zai ni ya bako guba ba الردفاني azahar zuma. wal katifan gani be ipati wal khasiratani al wajh fiska wal fam gani be misi al udunani be tuba wal jufnani gani be ya wannan wal unuk gani be koro e bago e koro e ko nugwa gbakwonimbo da al'aura wasu mu wa le ganyen naji ino to be zo bu ya nye an kale ba ga tinta wa ji de da ci shin gon wuje ndo ba de ba ta ji yau imi na mi ni mi ti ya ba mi la mi ni amma iru corporation ne be wa bi na fun ni ke ji ha ni ke jan e eji ji ni gon bele ti na mu na wa ma eji ni e ba na su corporation ha oúnjẹ ẹni yẹ láàrin ìdíkọ àgbẹ ẹni ìjà àmàgà fún un mọ sí ìgbẹ ẹni ìjà àdírẹsì yóò Mm. alimamu suyuti wani labe ni ta kan shikakul uturjo ga kullu juz'in lahu nasibun min al-lazzat shekha mu labe bila khajo le page 141 ko ga alimamu suyuti ga shikakul uturjo page 94 yugo ga kullu juz'in lahu nasibun min al-lazzat Nga gaban don da minina kan ga kaku ne ba da yi ni ga ke ba da goji na edetiyo mun dai rabo yayin mawo nafa nasibu la'ainaini an-nazar ngar rabuwa yin yagu baba ngai bayan yo ebe gore bo gore gan wa so ba o te to nga fitila de ko fitila bo ko fitila zuru e la no te le le ya ne ge ji ke jan ke yi wo ba da bo to e yi de o nya ra mo wo le e ti o je le mi ni rai e wa ga bu do na ndo ga wo mo ne wa nasibu min kharaini nasibu ye ye ma e ye ti ti ne ga min kharo nan nasibu ti o an-nakhir washemuti yiri sound ne ti yaju sun bi eye na yi zage ko na kan ba je wani wuje haramu lokacin ya jima'u ya ngo ji gani ko ye me fiye wa kai na kan da jun sake da mini na fibo bari zage ne kishi ko do ga ba nga shi wa de bukata ko ti danu wo ku ngo ji gani ko wa mi wọ́n kọ́ lé yàjí wọ́n deodorant láti kí o adọ̀lú kọ́ńtàtà wọ́n èyí ta wọ́n ìkànnà wọ́n tún wọ́n fìlàrẹ̀ gàtíbà wọ́n yíra ní wọ́n gẹ́gẹ́ tá wọ́n fìlàrẹ̀ láti gẹ́gẹ́ wọ́n yíra ní akó wọ́n fìlàrẹ̀ láti bedroom ẹ̀bù ti ẹ̀bù ti àgbẹ̀dẹ̀nu tòbótó ètò lànà àwọn kan wá ń yà ngawar nasibu shafatai yi ngar rabuwa imamu su ngar rabuwa yanni sun guba ba mai ba ke ba da nuna a takabilu a fi ala ni sun fugo yau wani nasibu lisani rabuwa yankin talama a rashuwar masu a fi a ni doji a gudu a fi a go doji roto gan alasubagu mini mai malikiya yo ngalle fi dabuwa na eba wani kinan wate yi to alfaraje yi muna ba mu lo mawaibu jalili shirin ya mustaqar khalili mawaibu jalili ni haji lati khalili mutai lagin wuce mai daga wayo wanda fi yi busini rabuwan kima rabuwan kama al'adu a kuwa jikan wani yau ko jikan ya lenyi ba wani ikan kuwa yi na mini a na da fatan ya kifin bujo wanda ku ika yaje to na ide gide gi ga wani ya za imamu sun jiga nan da hadisi ga halaji kiran ta da wata uduka wanda gen su a wani ga ku ika wa ku ika na amma hadisi na to ya wannan nasibu zakar al ilaju nasibu ya al'aure ya zaba ji ga iya kujin al'ilajin biyu alfarajin yin zaji bo wanda fibu ya daini na fibu ya gwa guba ba musu kun alamusu alagwa to goji ya gwa ya zage togo fiye tugwa nasibu fibu fakizai e, e, ne ba ke tsila safi da jefet al'umara sati wato na boko bai na kane kina suku yana na fiwa ne kiyo action go ci ji wato yana jibainin gole ya mawanna galin kan alara da mu alara da ne ga mazu a a e eh, yo ne de long process no ngalu de bukata ka tujo wannan su musayar al'albadan garrabin ya eh, na makeniniya na kan na da fitar da suku sama in inda yi na kufu wakiyo an yi zane susun an yi zane kiwo ya eh, ga kan rikin zaka zai ga kwata mini kibu don nasibu ga ma nga gafa min a zo mu ta da gali ma mutu ta ji ba ga wannan nga mini ina wacin ga ya e ba ta wo mabe nan fi firashi fi firashi ta gano ji zauja lahu wata majini ha ina ji tuli ke on tulaga a ah, wo mare a ah, wo ji kazare a ah, wo ji kazare dole and ìyẹn lè ká tán wá di kí ọ it's okay wọn lábàá ju wọn mọ. yẹn يم yẹn ń إذا إنقل إذا جمو nígbàdí fún gẹ̀gẹ̀dẹ̀ bú nsu àti àbàdàdì yín òṣù lámìsùn kú kó òṣù tíìsù kó kó òun láwùtọ́ ko kẹ̀ẹ́bù kó òun gẹ̀ẹ́bù gàwà kẹ́mi dẹ̀nẹ̀ kan lọ́n lórí ẹni pátá ti kí fi dẹ̀bọ̀ ń jìgẹ̀ ilẹ̀ igájì náà láàmú ń jìgùn yàrá dùn na nù ẹbú yo ebu ó jìgẹ̀ mi sun zagi mu lagoto al'aura ya yabu ko bai guyi ko mu lato mi so tun ku al'aura ya yabu wujan ramo da wani ne ba ta da mini ne ji tasir ya tsakani ba da yi mi rayuwa ce mai burin wani na ba ta marhala yanzu zuzu tsaba wani gabe da nore wato marhala ya ba ci marhala mujama'a marhala ya jima'u jigancin wala tattasiru ala amaliyati irajil qadibi fil mahbal waje gan ba bidin la su kuntan galilu da bambo kawai ne jinusa bai ta ta domin umuran ukura za ta hanniya ga na je bukata ya lamarin da ne je muhimmanci sarauni na inna salibal ittisali din sai mutanawi a jiddan ga ya kone ji e la su ba mai tsakani ba da yi ne yiri kaka la ta huda ila al-mahiyala wal jur'a wal istidadati al jasadiyya no le imagination nan da ne biyu ga jike ga dalla imagination da shiri gan da kimna kan zai ne be fahimta na to da da jinin ga jike ga lairu wuce da ne ba ta malu biyu dan da yara abu da yan su da yani ko jima'u haila jima'u duburu ko jima'u nifas ku yo ko wale ga almujama ta ni awon alifiyadu bai ne sinai ne mikila ni abuwa ita nasuliya ga mujama ba bai ne kwanaki ba na adi aji aganda ni yelo joko e ba al'aura aganda ni yelo joko ba da zalika yan bage muratu ta nagun haraka ta tarafai ni in goyi zagu ba ba a consider yanke zandoro ji muvu jinan fi hadhihi al-awliyat alafi jinsiyya allati yumkinu tahakkum bi ikayawar ورحمها وقوتها وخطوات الفنية alfaniya شرط التناغم على حركات الحوض والمفصل ومجمل أجزاء الجسم wal mafsal wa na kaye ba kin waje sun dano na kaye ni kin waje nan ya shi ya zane kin waje nan ruwa jike a kwanci consider yake ko ka ku na ga so ba du kuma da me ide wai ko da na gambo da na ji kazan no le ko wale ganne a jike ba ta fuce ne ba ta into consideration ya ji yajibu an takuna amaliyatul da basi'a nga kaku ne baga ga wa lai tu da alfara je ni ubuna wa juji kara karai ni khilal harakati mutaaqida ila al-amani wa ila al-khalfi nga lu go ji go no yuzu ma je ju al ga kaku ga ga zo ne ya bi haythu tusaidu ala tartib al-mahbal ne yabo nan nan wa la alfara je ga ga ji ga ji ko kaku no tu wa da biyan da rasa na tuku ni won go ce ya to alfara ju ba ne su ga ji ko ne kaku no ga ga wa lai to da bugan ji no su ko wa da abin da da no ji ra so amma kawo su zo duniya wa get ready na to itu na diga ake ko ifrazat ga ake na kaku no ga wa wallahi wadda bukan gane wa dele ga kiyo wallahi da wuce wuce ila gina da ta tsaba yewo ji inda e zaga ẹ̀gbẹ́ wọn rí tí ọgazin kún wọn wọn ya nu kánẹ́ tí na sukun yìí rìṣẹ̀rí ká yìí ká haraka tó ma kó nga zagu bàbá zandoro múùbù náà wọn jìnnà nga ṣe bọ̀ fọ́tọ̀ zuru anil ishara tun ghairu kalamiya tunabbi bi iftiradi yani hadhihi lahza in da ga wato ma ayatu ishara ne yin wajina na sai baga observe ga gaskiya zanna iyaka maganwa jiki nan maganwa release lokacin wancan nan bi haisu ta tasarau jami'in umur ga wa bille alamani da ga Allah da kiyar lamarin na shiga ngabi to saru tanaffus da sun gabi wal nihas al iltisaq ga Allah wata shi bijasa bi jasad wọ́n di àwọn kó nga jíjẹ nga jíba ni kàn yẹn bú alùpùpù àbú agọ̀sùn àbú alẹ́jì ìdára àsùwà tí mo àbíra ànyìn lọ́zẹ́tì nga bìrì ní o ti àti ya ni so ní kan zàdí ní mọ̀nà wọn àti jíjẹ ní o ti tìyà ní rúbọ̀ ní àti láwùjọ náà ní láwùjọ ya. wa masarawina inda izin bi imkani rajuli ayatakalla an indibatihi wal indifa bi huliyatin fi harakatin ittihamiya mutasali'a harfelu ya ta ce marhalatu ma ba da inzali marhala ne bai ba ne kiyo inzalo a faruwa ne bi ma'ana e ba su bayani ko imi to ma ji kiyo imi to ma ji da ba to mu za nuru ma ba za nuru ma ri za ni wato in naga ji zo mu wayya wayya wayya marhalatun zat ahamiya khasa inda al mar'a wato marhala na to na waji mai ji zo na wanda muhimmanci ba za jo sarau la ya bau bi haka siru min al azwaji ku don ne ba ji eji kiyaye eji damuwa duniya sama an yakudi zawju wa tarahu aw tatimu amaliyatil inzali kun ga adda ke ba daga shishi ke ba daga shishi mun ce bukatun wazo ko ki le ga mun ya dili zani nan hatta ya tayi da an zauje ki ke ba oje a dili bayan an ce ma bibe ma bibe ya ga mu imma ila nauni ko da lele shi aw ta'ati sigara kuma mun da ta da sigafi kun ga kidu da jiyan da cikan sigafi mai haramu ga wayo tiya fara ko ja dale e ba nan wasu majatainin nan ba da an kana mukbilan alayhi kulliyatihi wa bi kamil mashairihi ba na fa'in ne ba na focus ba ta mu jawu zagin nan wa za yusibu zawja bil huzni ganyen yirin nan wannan zagin lajin razana wal ka'abati shadida in zagin lajin amma saroin wa safa na ta'arrafu qariban allama yujibu yajibu ala zawji wato yi boro ya dake yẹn ki ìyẹn lè wá àdìbìtà tí ẹ bọ́ náà lokacin marahala ne na ma'anan gole ya wa zalujani ko gashi wa ma ji ma ya kake wa kowa su mai tauga a gole in zagin nan ya buga ni wa na ji na naushi ta gojin sai ci ga zangar ruwan waku da ne je ba dalin je mai wo bukatu ka so sai je su mata ka ta a tawo sai wawa ko ya boje unje sai su ji mai so sai je su muta in ga je sai object ya ba jin duka ina sai ji je wa sai ju damuwa a sheikh amru abdulmunim salim page 175 ya littafin gila hajjiru ga mu da abatu ma ba'adal jima'i ga irjo e, ne da zuma ya jima'u jonan ينتشر بين الأزواج يعني اعتقاد خاطئ بأن المداعبات التي تكون بين الزوجين قبل الجماع وأصنعه تنتهي بمجرد قضاء الوطن ووصول الإنسان ga dokun yau ne ba ji shi ele gan ejo da ya yi mai ne ji faruwa taka ne ba da yi ni ko ke mi ne ba da ke zuwa gangani da yi ni ka ni a ji jima'i ne to lokacin ya ji jima'i ne na ele gan ya zaɗe ga ya ji in zalu su zuwa ni shi nan ya zo ji hajji ke zuwa ni hata yau da rajulu kamilan mun takazun da abin ba ji ne maka salu su ba la ya abau bi halil mar'ati wa ji damuwa bi haliyin yuya allati kanat ta tashataruhu muta'atu munzu qalil na ufil a cewa make ba lokaci sakami da wadana ga wal haqiqa wato ne haqiqa nan annal mar'ata ba da bulugin na shawatul jinsiya ba na ini wa bukata shawa wazonin ba da qada ya alwatar تكون دائما في مثل da الى مدابه عاطفيه wa lokacin wuce hata bukata wa zuwa nire in je dai bukata yake yau a wajen zobe biyu yau dai bukata yin wajen zobe biyu kan inaki ke wani wani banin nan wani kubulati ne zaci da kai ke wasi su for some minutes nan ta hada a nan su har yin ban wulucin ta falatattanil sa'adatuha yammayen zage zuwa ولا تتم نشوتها بغير هذه المداعبات ما هي غير انها ولا باس بكلمات الاسراء ليش مدى وكاي غسيا من واجبه وجي كذا وجي كذا وجي كذا ما حتي ما فاهم والحب يولو غوي والغرام التي تدغدغ مشاعر الزوجه في هذا الموضع لذاتي هو جاني اكو بل قد تتعدى مداعبه الزوجه عند وتزبي مني nke continue marhalati ma ba da istimta'i bil jima'i wal wadi'i aw al mubasharati bayan ya ta jima'i bi zona in continue wa illa al-iktisali idan lamu fugani wa tatawur min al-janabati ko ji gana ko sai insha Allah ta'ala ga kafin ja ko ya bago dole ya ba dulu gwai yi mu fil ke gaskiya mu yabuna goyen na ma wa fe continue continue won ti gani yebo wa yebo de bi ke bayan so ko ma ga ba ki ani ba no le yu nwa ebo ibo yu dambo yegun dambo to se yu dambo wo di gani ako to insha Allah ta'ala ga ka tun gibabun nan ba ne ga bi daidai na sai ta duya ba ga tin bikina sai ci fadi unje mi ngai dai in laja ka tun wallahu a'lam inda gwawadi karin bayani ko zanya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah